na fito daga siyayyan gabaki daya shagon in kuka shiga da na shiga kawai ji na irin wani iri kamar irin kowa ya san abin da ke faruwa a duniya amma kowa dai is trying to kamar zauna lafiya like ba san ma me zan ce ba ban dai wani recording a cikin wurin ba hankali sannan ku da zuwa channel ina na rayuwar mina yau rana ga biyar da nake ciki um, inda aka rufe komai um, sai dai shaguna shaguna ana zuwa so yau na je shago na yi siyayya bar su nake nuna muku abubuwan da na siya a shagon so na ɗaya na siya charger so da charger ta tabale um, chocolate saboda me yasa ba zan siya chocolate ina son chocolate kuma wannan na so sosai um, yawanci a Europa ake yin irin wannan chocolate din ba mu cika samun irin shi da dai shaguna kaɗan-kaɗan ne suke da shi ah! wannan puzzle ne duka ne guda biyu ne puzzles ne um, so tun da ba abin yi ina gida ina yi wasu abubuwan kamar gyaran gida kamar sallah kamar yin abinci irin abubuwan nan wata ba aiki so ina da time in yin puzzles da ina karama ina yin puzzles sosai ina yin na dubu daya ina yin na dari biyar duka ne so kawai dai na dari biyar na siya da na dari uku um, so yeah komai dai a shagon gaya muku kawai mutane suna kwashe kaya wannan dai shagon da na shiga gaskiya ba kwashe sosai ba amma dai mutumin da yake aiki a gurin ya ce min wai ana saka kamar namba din abubuwan da zaka siya ba za ka iya siyan siyan hauka don mutane abin da suke kuma gaskiya ba kyau um, wai sai su siya in sun in an zo lokacin da ake karanci sai su zo su siyarwa da mutane irin su kara kuɗi sosai don yadda abubuwa suke um, yadda muke ganin abubuwa sai ma san yadda zan faɗa da hausa ba they're gonna get worse until it gets better basically abin da ke so in faɗa kenan um, so komai dai muna dai zaune alhamdulillah duk abin da muke da shi muna da ruwa muna da wurin da zamu mu zauna um, muna da gida muna da abinci alhamdulillah um, ga electricity don gara na akwai sanyi inda ba electricity ta ya za zauna a cikin gida sanyi um, so komai dai alhamdulillah kawai dai zaman gida ake cewa kowa yayi so um, gara dai a yi hakan da a zo abubuwa su zama out of hand ko cikin shagunan da nake shiga abin yana ɗan ban tsoro cikan da ake yi saboda cutar irin ko ka taba abu wani ya taba zaka iya samu baka san wanda yake da shi ba na gama wani article yau ake cewa mutane dubu ɗari biyar za su iya samun cutar a garin nan but ban so da in ba mutane tsoro um, ko a ina kake a duniya ci gaba dai da yin abin da aka ce muku ku yi um, in ma government ba su fara kulle abubuwa ba gaskiya ku fara ja da baya saboda abin kaɗan yake fara days da suka wuce ranar da muka fara samun first case ɗinmu a cikin county ɗin nan mutum uku kawai mutum uku sai mutum ukun ya zama mutum goma ya zama mutum ashirin yau muna da wurin sittin da wani abu so kuma sittin da wani abun ma kamar ana cewa sun bawa wasu so kawai ne addu'a ne wani abin obviously mun san komai daga Allah ne so ka zauna um, ku rike spirituality ɗinku wani irin addu'a ku ringa yi um, kuma ku ringa zama inda kuke kar ku ringa zuwa ganin mutane ko masallatai ma an rufe saboda ana tsoron kar mutane su yi um, su spreading zuwa zuwa masallaci amma dai still Allah ya yi muna da internet za mu iya duba in za mu kallo in za mu kalli wani hutba din like akwai a internet din kowane irin ma religion kake bi za ka iya samu on the internet alhamdulillahi um, kowa dai ya je ya samu abin da zai yi don mental health dinmu ya zama intact um, mitani suna different things akwai anxieties akwai um, akwai PTSD so any kind of um, mental health disorders da mutane suke she don't allow kuzona zauna taking care of that like and people take care of other people as well uh, ku taimaka wa mutane ku taimaka wa jama'an da kuke kusa da um, so yeah abin da dai zan ce kenan yau rana na biyar um, kuma hausa kawai zan yi a cikin bidiyo nan